la fada baka mu da wadaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin namu mai farin jini wato shirin mu a fada da ke ba matasa damar ba da albarkacin bakin su cikin abubuwan da ke sha musu kai yau da kullum. Shiri ne da studio kalan kuke gabatar muku kowane karshen mako a wannan maraicen asabar fadar tamu ta maido hankali ne wato bisa kan yaya matasa ke yi menene kokarin su cikin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Le thème de notre fada d'aujourd'hui c'est l'apport des jeunes dans la cohésion sociale et le maintien de la paix à Junju. L'apport des jeunes dans cette social sociale et le maintien de la paix peut être significatif à plusieurs niveaux. Les jeunes sont majoritaires dans la population, ils sont à cet effet des agents de changement dynamique dans leur communauté. Dans le département de Djundju, région de Dosso, ils sont aussi confrontés à des défis tels que les conflits intergénérationnels, les problèmes de cohabitation, surtout entre couples et le voisinage. Les jeunes organisent donc des activités pour le développement local, la promotion de la compréhension mutuelle. Ainsi, les jeunes montrent qu'ils peuvent aussi jouer un rôle crucial dans la construction d'une société plus harmonieuse. Et c'est justement de cette contribution des jeunes qu'il est question dans la fada de ce soir. Wannan shi ya kamu ga gayyato kungiyoyin matasa daban-daban da ke nan garin Junju don jin kokarin da suke yi wajen tabbatar da kwanciyar hankali a cikin wannan gunduma tasu domin tattaunawa bisa kan wannan maudu'in muna tare da Mamman Garba Abdo il est le président régional du CNG. Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Voilà, nous recevons aussi euh, Latifa Abdu Omoru, elle est aussi euh, structure des jeunes ici. Sois la bienvenue, Latifa. Merci beaucoup, bonsoir. Nous avons aussi comme invité Ashah Ladan. Il est aussi d'une organisation des jeunes de Junju. Bonsoir. Nous avons aussi à notre compagnie Mahamadou Maidaji Tourba. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Et euh, à côté, euh, nous avons aussi euh, Omogo Tani Je vous souhaite tous la bienvenue à la FADA qui est installée aujourd'hui à la radio Faraha de Djundjou. Je suis Samira Wafi pour la présentation et à la technique, euh, c'est Abdelkader Tchembiano. Nous allons surtout passer au peigne fin, l'apport des jeunes dans le maintien et la consolidation de la paix à Junju. Notre fada sera scindée en trois parties qui portera d'abord sur les actions que mènent les jeunes. Ensuite, nous parlerons euh, avec eux de ce qui reste à faire et qui doit le faire. Et enfin, nous parlerons de la collaboration entre ces jeunes et les autorités locales pour le maintien de la paix. Da farko est yadda na faɗa fadak tamu za mu tattauna ne akan ayyukan da matasa ke yi concrètement. Je commence avec toi Latifa. A ganinki, euh, comment on peut qualifier la situation sécuritaire actuelle à nan garin Junju? Eh to, ana ganin dai ya kamata a ce da farko manya su ya kamata su tsaya. su ya kamata a ce sun tsaya akan abubuwan da matasa ke yi saboda hada zaman lafiya ba don na kasa miki magana baki ba a ganin ki yanzu kuna cikin tsaro balle tsakanin ku matasa kuna samun jituwa bisa kan harkar wanzar da zaman lafiya tun da yau an babu jituwa fa ba a cewa mutane za su iya huta su su dawo hankalin su kwance eh to ana wa ganin ta wani fannin ina iya cewa muna zaman lafiya tsakanin a wani fannin kuma akwai matsala ina ne matsala take matsalar shine sauran matasa akwai rashin jituwa tsakanin mu musamman ma da abokanan ko kuma in ce yan mu maza na ne matsalar tafi wanzuwa zan dawo ta bangaren ki tun da kin kasance maza san da su ne ki dan shasha muku kai zan dawo ta bangaren ka eh, ashabu kai ma zan maka wannan tambaya kai a ganin ka kuna cikin zaman lafiya a nan tare da yan uwanku matasa cikin garin junju eh, to assalamu alaikum ah, da farko dai eh, akan maganar da ke tambayar da kika yi ah, ta kan muna zaman lafiya tsakanin matasa zan iya cewa eh haka ne tabbas akwai zaman lafiya tsakanin mu matasa sannan kuma akwai tattauna da muke lokaci zuwa lokaci kuma ana bayanai a kai su je su dawo dangance da abubuwan ke faruwa a cikin garin junju ko kuma a cikin ƙauyuka saboda ah, idan muka yi duba kowanne gari misali a cikin garuruwan junju gari wajen 88 suke wayanda mun ka sani saman takarda a hukumance to kowanne gari muna da wakilai na matasa waɗanda ko muna da kontak ɗinsu ma'ana muna da lambobin su da muke musanya yawo da su a do abubuwan da ke faruwa kuma idan aka tashi yin wani abu haka na matasa a nan ma a garin juju ana yin gangami ana faɗa wa jama'a na cewa to lokaci kaza rana kaza ana haɗu aure kaza a kwatan za yi ko kuma irin ayyuka na yau da gobe da kullum na cikin gari na gyaran gari haka to kusan dai ana da wannan abun to madalla nuruddin zan dawo ta bangaren ka to amma kai a ganin ka eh shin wannan abubuwan duka da ake yi ya isa excuse section suffice ko akwai wani ƙari da ya kamata a yi hakikanin gaskiya abin da ya faɗa hakan ne gaskiya ce ya faɗa kuma tabbas matasa suna jituwa da junansu suna fahimtar junansu saboda matasa ni kaina ina shaida bisa kan al'umuran da suke kai na gudunmuwa a cikin wannan garin da ƙauyukan garin matasa sun sha taruwa su je su gina laka su kwaso gutsi da a yanayin motoci su zo suna gyaran wannan babbar hanyar tamu gatan da kuke kallo kalima wannan da ya faɗa tabbas hakikanin gaskiya haka nan ne ta bangaren aure ne haka ne ta bangaren aifuwa ne haka ne ta bangaren rashin lafiya ne suna kai gudunmuwa haka nan ne akwai jituwa cikin mu sannan bayan wannan dukkan wani mutumin da ya zo da wani kuskure muka gani in ya cincinci hukumci za mu kai shi mahukunta na hatta je kotu muna biya sau da kawa da abun nan kuma sai mun rike abun nan to da na gode nurudin zan dawo ta bangaren ka Muhammadu mai daji ka da abu da sun ka faɗi amma ɗazu akwai wani abu da latifa ta gayi ta ce akwai zaman lafiya tsakanin mutane amma ana ɗan shasha musu kai koko da ana ganin suna dan yawo da yan waya ana dan abin na ana yi ta ana ɗan kikin tsaye ta shine ke jan matasa idanu suna damun su koko yaya ne koko yayin ne ke basu basu zaman lahiya ko akwai wani kokari da kuke yi kai na ganin cewa an fahimci mutane tun da c'est l'évolution et c'est la mondialisation qui amène que les filles aussi doivent aller là où les garçons vont souvent to ina iya cewa tana yiwuwa ita inda ta gani aiki na kila ta ganin an yi invitan mutane zuwa aiki haka mhm. tana ganin saura suna sha baya kwa eh kila na taka cewa nan akwai waɗanda suna ba su son a samu haɗin kai akwai masu an ka ce haɗin kai akwai inda ga iya sha baya in an ce akwai mata ci harka ko akwai maza eh mazan dai kamar mazan da take cewa mhm. dan ana iya cewa yanzu an yi gangami an yi shela an ci da Allah a gamu a tahi eh, eh, a tahi wani aiki haka mhm. sai ta gani sauran matasa sun tai saura ba su zo ba mm. kenan tana ganin nan akwai irar me kenan yanzu nan ana iya samun su tana ana iya hankalin su game da cewa to Muhammadu an dace baya ga mutum ba a mai shiri ke wannan da kike nufi koko yaya ne Latifa mi koko doka abin da nake nufi shine ba wai tsangwaman da maza suke mana ba a'a mm-hmm. ba shi ba mm-hmm. duka yau yanzu a ce an yi invitan mutane ka ana so a ta yi wani gyaran wuni mm. supposons yanzu a ce CSE mhm. za ta gyara CSE an yi invitan matasa mhm. la plupart in mata suka ta in akwai maza da yawon kamar suna samun da fetitin bai nasu kuwa mhm, sai su ce kamar a'a matan ba su aiki sai ki fake su ban ku an invitan matan ko sun so su ba su ya ko kuma ko sun yi sun shiga a'a sai a ce a non dibo wacce ita kawai ce cikin maza wala da quoi je parle Ma. ok ok a yanzu na gane madalin uwa matasa za mu je mu saurari yan matan studio kalangu mu ji mi suka kawo na cikin rubric rose in tasu ta kafin mu ci gaba da wannan tattaunawa tamu. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà songé à faire votre propre savon liquide de nettoyage toute surface Eh bien, si ce n'est pas le cas, la rubrique rose d'aujourd'hui se chargera de vous donner une recette facile et infaillible. Pour le coup, nous avons approché Madame Amadou Balkissa, elle est formatrice en cosmétique au Centre de formation au métier CFM Niamey 1. Elle a bien voulu partager avec nous sa méthode

shi akwai pat vaselin akwai parfum akwai gishiri dai wannan dai na miya sai koloran da yadda kake son turare wanda kake so sa da gukin da kake so da conservator in an zo shi wannan ana jika gishiri kamar kitkin kit guda duka yana vincent litre in ka samu gishiri ka jika gehe ya ka samu fatakin nan a buga ta ana buga fatkin ana buga ana zuba ruwan gishiri wanda aka daidaita ya vincent litirkin ana zuba a hankali in yayi yayi kaburi har ya kame jikin shi kunwa ta bace ya kwanta sai a sa koloran a ci gaba da juyawa ba a sauya sans a sa koloran a sa conservator an kare ya aje shi in ya aje shi a wuri wanda wani kura ba ya shiga ko wani abu ya kwanta ya kama jikin shi ya sa shi a Voilà, c'est tout pour la rubrique rosa de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt pour d'autres bons plans et beaucoup plus d'astuces. de notre Fada amis jeunes. C'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la Fada. Inde yau muna a radio fara à de nan garin Junju. Za mu da tattaunawa akan namu na yau wato des jeunes dans le maintien et la restauration, surtout de la paix dans cette localité. Avant la pause, nous avons parlé des activités que mènent les jeunes dans le maintien de la paix et dans cette deuxième partie, nous allons parler des actions qui restent à faire et c'est là que j'ai vraiment besoin de toi, Ardo. Salut, tu nous as suivis tout au long de la première partie. Voilà. Donc, euh, les jeunes ont vraiment évoqué toutes les activités qu'ils mènent et tout. Mais il y a un truc qui a un peu attiré mon attention, c'est par rapport à, et au fait qu'on pense que les filles ne peuvent pas faire les mêmes efforts que les garçons, qui fait que certaines filles sont réticentes aux activités. Ok, merci vraiment, chers amis des studios Kalangu. J'ai suivi vraiment avec un intérêt particulier ce que les amis viennent d'évoquer. Comme ils l'ont effectivement dit, nous avons un conseil communal, un conseil départemental de la jeunesse et le conseil régional dont je suis le président. Ils l'ont effectivement dit, le conseil communal, depuis qu'il est consacré, il a élaboré un plan d'action. Un plan d'action qui constitue un certain nombre d'activités que les amis ont bien évoquées. Tout à l'heure, muna shara muna hanya muna abubuwa da duka wanga hina plan d'action tsarin da saboda matasa mu haɗa kanunmu ko nan bisa wanda sun kace shi hiya duyan ɗan kai ba ta yau kowa ya ta mai en tout cas on peut mun majoritairement junju isi dai la jeunesse la sai ni jeunesse ke debu ko a à chaque fois an tambaye mu aiki en tout cas li le maximum de gens c'est vrai ana samu shi a ba ta yau kowa ya zo ko en tout cas c'est une occasion pour nous vraiment de dire merci et merci une fois de plus à la jeunesse on fait de notre mieux quoi et on continue de le faire maintenant parce ka harakat tsaro kuma kowa san department ɗin muna zaman lahiya lau zaman ga lahiya mun san ba ya ɗaya ne ba kuwa saboda mu 'yan yanki mu ma muna gaba da kanmu sau da kafa bisa kan gari ya zamna lahiya ya tashi lahiya an tuka matasan duka wanda gani da ya ga abin da bai da shi ba ya san da yake daina san shi yau ta kai da manyan ma'aikatan gari ma suna yi ba matasan jinju da wannan kuwa tunda da 'yan kabu kabu mu da masu motocin mu da kowa da gani da ya ga abin da bai da shi cikin yankin ganin mu ya san da yake hudu Kenan vraiment sur ça, on remercie une fois de plus la jeunesse et on continue de les appeler à faire ça. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, on le dit fièrement, hein. le département de Niger, c'est un département qui est en paix. Mon gode, ubanninmu kuma suna cigaba da addu'a suna suna yi insha Allah kuma. To har da zamu shigo na wannan doguwar hanyar da na ga alama kamar da daga ba ta biyuwa da dare ba ta biya gare ku muka tana biya gare mu tunda mun saba mu ciki muke <laughs> kenan yanzu mutum na iya tashi ya hito da wani dan kauye can baya ya shigo lahiya lau cikin garin nan da daga ba abin da zai same shi daga nan garin kina ta kita sai guturan mai zuwa ga lahiya lau mu kullum muna cikin shi mhm. saboda mun tabbatar da kwanciyar hankali yanki mu akwai shi mhm. Madala, je continue avec vous, Hardo. Je rappelle que vous êtes euh, le responsable du CNJ au niveau départemental. Et quels sont euh, selon vous, les principaux défis persistants auxquels euh, vous êtes confrontés qui entravent vos efforts dans le maintien de la paix parce que Komida Diba Agasadewanek Aloubal Oui, en tout cas, les défis qui sont majeurs, moi je pense aujourd'hui, on sait dire une chose les pays sont dans un contexte particulier. Yau kowa san da muna cikin sabuwar tahiya kuwa. Tunda yau abubuwa da yara muke da ana dan samun hannu gare su. To yau masu samun hannun ba su nan saboda an shiga cikin yanayi da gaskiya abubuwan sun yi son wuralanti kuwa mai kayan ni wanne fiyar da sabaske ana cikin sabuwar ta ne ko kuma duk ciki ana sabuwar ta kenan vraiment sai an fuskanci abubuwa da yawa sai dai mu gare mu wannan da fi duka ba komi ne ba mai wuciya ne ko on fait vraiment notre mieux pour surmonter les défis là quoi avec les paix qu'on a tout à l'heure quelqu'un vous a dit les, les trucs des, des les travaux qu'on faisait on les fait avec notre force on n'a pas les moyens yau matasa ba kuɗi gare mu ko a ƙarfin mu ne muke bada ilimin da lisai mu ko shine muke sawa me ko wasu ayyuka ba su yiwa sai da moyen mun ba mu da moyen kuma kenan la on est limité c'est pendant vraiment on continue d'appeler les bonnes volontés muna fata ce tunda harka hanya da kun koɗi ne abu ne da ya yi ƙarfin mu mu abu da muka yi rame dan ƙarfin mu ta mu dude amma kai wani matsayi ya yi ƙarfin mu on ga la on peut rien faire quoi on ne fait que plaider au niveau des autorités quoi avant pour beaucoup d'autorités qu'on faisait il y a des partenaires qui nous assistaient quoi mais depuis, depuis vraiment l'avènement du 26 juillet, il y a beaucoup de partenaires qui ont quitté la zone. Mais quand même, pour nous, ce n'est rien. Merci beaucoup. Je reviens euh, vers toi, à Shahabou. La question que je vais te poser cette fois, c'est selon toi, wani ne kamata a, baywa baiwa karfi don ganin cewa an tabbatar da kwanciyar hankali a wannan yankin naku? ok to alhamdulillah da wannan tambayar da kika yi um, akwai idan kika ce wani fanni to akwai fannoni da dama inda ya kamata a dinga dubawa ta bangaren matasa musamman saboda abinda muke so mutane su fahimta da farko ga yanayin ta duniya ta yau gaba ta kungurin gwamnatin ta duniya eh, matashi shine a zuciyar ta duniya yanzu saboda duk inda aka je da an ce matasa sun samu akasi ko rayuwar matasa ta gurbata kin ga kasa ce gaba ɗaya ta zaune a ƙasa idan kuma aka ce matasan nan rayuwarsa ta amfana ta yi daɗi to a tabbatar da cewa ƙasar da suke cikin ta ko inda za su jagoranta ko karamar gunduguma ce ko wani gari ne haka kin gane ko to za a samun ci gaba saboda su su ne ke yin abubuwan da ya kamata a yi na gaggawa idan aka ce a ƙarfi za a yi saboda duk wanda shekaru suka sha baya ba zai iya ba to kin ga idan muka ɗauki fannin na matasa ya kamata a ce a dinga samun lokaci zuwa lokaci ana dinga waye ma sauran matasa wa Kano saboda ba kowanne matashi bane ke samu ya samu abin ga information ya kai gare shi ma'ana ya ji irin abubuwan da ake ciki me ya kamata a yi wace gudunmawa zai kawo wa domin a a tattaro bayanai a kama hukumomi na na karamar gunduma ko kuma a kai su idan dauke ɗauke su a kai su wajen babbar jiha a kai su au niveau national kin gane ko to duka waɗannan abubuwan idan wasu sun samu wayansu ba za su samu ba kamar yadda president ya hudu yanzu ba kowanne ke samu ya abun nan ba saboda ba iya game game duniya gaba daya ko baka amma ana yi ana yi bakin iya kokari a samu a ga me ya kamata a yi kin gane kin ga idan aka samu aka yi wannan to insha Allahu Eh, Mata quoi de sa main information tout le monde va apporter sa contribution et dans ce contexte même de la sécurité je pense bien qu'on va en tout cas créer un cadre d'échange avec euh, les autorités eh, locales c'est-à-dire eh, au niveau de la gendarmerie de la gare de la police parce que ce sont eux qui sont là jour et nuit en train de surveiller en tout cas de faire la patrouille de la localité donc avec la collaboration avec la collaboration qui existe entre ces jeunes là avec le FDS là n'est-ce pas va contribuer beaucoup et ça va en tout cas et eh, diminuer certains jour dont vraiment on a crainte par rapport à cela. Ça, c'est un. Secondo, eh, c'est au niveau des parents, n'est-ce pas mhm. Si aujourd'hui on part dans un village ou vient dans une localité quelconque, n'est-ce pas On devrait d'abord s'appuyer sur les parents, n'est-ce pas mhm. On va toucher les parents. Si on touche les parents, maintenant on va les poser des questions. Une fois que les questions ont été posées à leur endroit, n'est-ce pas Elles vont en tout cas nous apporter beaucoup plus de classement, n'est-ce pas Maintenant, les enjeux sont quoi par rapport à cela Si les parents mhm. ne parlent pas à aux jeunes, mhm. n'est-ce pas Là, a un souci, parce qu'on ne peut pas voir d'autres sont en train de commettre certains actes, n'est-ce pas Qui ne sont pas vraiment conformes à la réalité du terrain ou à la réalité de la zone n'est-ce pas Il faudrait nécessairement rapidement les interpeller et leur montrer, voilà, cette action que vous venez de faire vraiment n'est pas juste, n'est pas valable et elle est hors la loi, mm. n'est-ce pas nuit à la cohésion sociale. Voilà, effectivement, mm. effectivement. Donc une fois que les parents sont sensibilisés, n'est-ce pas, eux aussi, ils vont continuer à sensibiliser à leur tour. Mm. Maintenant les, jeunes là et les jeunes aussi vont amener le conseil là. Tout le monde, en tout cas, en met main dans la main et les informations parviennent Pour bien faire passer le message au niveau euh, global. voilà, merci beaucoup à kan manta kuma cikin wannan fadar ta muna da matasa da yawa da ke kewaye da mu da ba lallai bane mu samu damar gabatar da kowanne mais j'espère de tout cœur que dans la deuxième partie avec euh, habibu Garba ils auront euh, eux aussi euh, le temps dan su tofa albarkacin bakin su mais akwai wani bana ko ina sanin me sunan malamin dan Allah kana bashi miko sunana Salifu Abdu to madalla Salifu ina so in tambayka e yanzu an faɗi inda matasa ke sa president ya gaya mana inda effort suke tsayawa donc ma question pour toi est la suivante si certaines actions dépassent le niveau de compétence des jeunes quelle institution ou bien quelle autorité selon vous locale pouvait intervenir pour vous aider dans le maintien de la paix to jama'a assalamu alaikum na gode kuma da wannan tambaya to kamar yadda president ya faɗi lalle matasa nan gengiyu suna nasu kokari sosai shirtu bisa ga taimaka ma yanki ya ci gaba amma akwai inda mataki ya kai inda matashi bai iya yi ne sai an kama mishi to lalle yanzu in kika ɗauki kamar matsalolin da ya ɗan faɗi hiya nan nijar ta sauya yanzu cikin sauyin nan akwai abubuwa yanda sun dan tsaya yanzu in kika ɗauki misali meri ya ka ɗauka kamar hukumomi ne waɗanda suna kama matasa yau jinju laman ba mu da administrator delegate din tana cikin yankin da ba su same shi ba kenan a takaice su aikin su duka yana nan baka da wanda zaka zo meri tunda an bada ta ne ga hannun wasu mai da a ce irin duka an samu wa'annan abubuwan an kawo su to on peut tout fois collaborer avec administrateur délégué kuma muna tunanin deja tun baya suna kama muna cikin irin wa'annan ayyuka bayan haka nan kuma akwai masu gari da sarakai su ma duka suna iya ba mu gudunmuwa duka waɗannan in dai har za su kama mu matasa to ƙananan ayyukan nan duka muna iya yin su ƙila kun ɗan shiga cikin gingi kun gani in kuka je can zuwa hita gingi zuwa kasuwa kun gani hanya tana ga ta kaci mu in dai za a iya kawo muna kayan aiki mu muna sa wannan muna da wannan ɗabi'an nan gingiyu matasa wallahi suna aiki sosai suna shigowa ya ce aikin yanki ne munan gingiyu wallahi matasa suna reponder kina yanzu da za a iya samu gwamnati ta taimaka ta kawo ma'aikata mu za mu ba da kanmu da mu samu mu gani an gyara irin wa'annan wuraren. Eh, par rapport à l'intervention du président communal, M. Saleh. Donc, elle euh, a justement parlé du, du pont là où c'est cassé, n'est-ce pas Voilà. Donc, euh, effectivement, cela vraiment demande beaucoup de choses. Il faut que les, les autorités, n'est-ce pas, euh, font tout pour que cela puisse être accessible. Parce que tant qu'il n'y en a pas l'accès, n'est-ce pas, il n'y aura pas en tout cas le développement ou l'évolution de la commune il faut qu'on trouve un accès par rapport à cela. Et je me rappelle très bien par rapport à cette, euh, ce passage-là. Et on en a une fois parlé avec, euh, bon, ça n'a pas été en tout cas entre nous les jeunes, mais on est en train de penser par rapport à cela, quelle, contribution que nous, nous pouvons apporter par rapport à la réhabilitation des, de ce point là En tout cas, il y a même d'autres qui ont proposé, ce sont des jeunes engagés, n'est-ce pas, qui sont soucieux de l'avenir de leur localité pour que ici puisse en tout cas se développer. Il y a d'autres qui ont proposé de donner 5 sacs de ciment. Il y a un qui m'avait dit qu'il va donner 10 sacs de ciment. D'autres ont dit qu'ils vont amener du, du lot. D'autres vont apporter de quoi à manger. En tout cas, pour voir comment on peut en tout cas réhabiliter ce pôle-là. Donc vous voyez ça déjà, nous, nous avons l'initiative. Donc, mais dans cette action-là, il y a en tout cas quelque chose qui dépasse la capacité financière, n'est-ce pas, des jeunes. là, il faudrait l'intervention des autorités. C'est ça que je voudrais un peu ajouter pour le complément. Merci. Madala, Nagode, c'est parti pour la pause musicale, les amis. vit pour le pays, on vit pour nos enfants, on vit pour nos parents, enfants de la patrie. On vit pour le pays, on vit pour la devise, on vit pour la couleur, enfants de la patrie, enfants de la patrie, enfants de la patrie, enfants de la patrie, enfants de la patrie, nous avons parlé uh, des questions, la contribution des jeunes dans la deuxième partie, qu'est-ce qui freine Et là, juste une petite dernière question avant de se dire au revoir. Hardo, je reviens vers toi. Comment euh, décrirais-tu euh, vos rapports avec les forces de défense et de sécurité pour le maintien de la paix ici à Djunjou Ok, merci beaucoup. En tout cas, comme je l'ai dit au début, si vraiment au niveau de tous les départements de la région de Dosso, les jeunes collaborent comme Djunjou, je pense que le problème d'insécurité là ne va pas se poser. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre par hasard, que ce soit la garde, la police, la gendarmerie, vous leur demandez quelle est la contribution des jeunes pour les maintenir de la sécurité. Ils vont vous dire que vraiment à Djundjula, pratiquement tout le monde, même les femmes contribuent. En tout cas, dès qu'il y a un cas suspect, tout le monde est prêt à dénoncer. Quoi. Et tout le monde a vraiment un œil trop regardant sur tous les territoires du département. Quoi. C'est vraiment là où nous, on continue de féliciter et d'appeler encore les jeunes à plus de vigilance. Parce qu'on a toujours dit, parce que comme ils l'ont dit, nous on fait des assises, on fait des rencontres, on a toujours dit aux jeunes que la sécurité est une affaire de tous. Même les FDS, ils ont compris que vraiment, nous ici à nous, les jeunes ont compris que la sécurité, là, on a fait d'elle notre priorité aussi. Ce n'est pas seulement les FDS. On contribue les dénonciations. En tout cas, pratiquement tout ce qu'on devrait faire là, on est en train de le faire. Et que l'autorité soit soient dans un premier temps reconnaissant, et ils sont vraiment en train de nous encourager aussi. Parce que souvent, tu peux collaborer, quand on ne t'encourage pas, tu vas être déçu. Quoi. Mais en tout cas, pratiquement, à Djundjula, pas une autorité avec qui notre communication n'est pas bonne. Toutes les autorités, quoi. Et ils sont reconnaissants envers ça. Vraiment là, on s'est dit merci, on se félicite et on les encourage aussi à continuer dans ce sens, quoi. Merci beaucoup. Nous allons pas finir sans donner la parole euh, au président communal. to madalla Mala Sale, ina son shi ga ka ko akwai wata magana karshe kai ne kullun tare da euh, matasa okau shi president departmental ya dan gusa To, je voudrais savoir quel est euh, un petit message que tu voudrais passer à l'endroit des jeunes par rapport euh, au maintien de la paix ici dans votre localité. Ok, to, merci. To, ni kira wanda zani kamar dai har yanzu da president regional ya faɗi gaskiya munan gingiyo inda zaman lahiya ne alhamdulillah matasa suna sauraron manya bisa ga irin wayannan abubuwan to kiran da zan yi kullum muna musu kira su ƙara zaman lahiya ya komi yadda muke ji wani shiya ba zaman lahiya wasu habbarin su suke to muna fatan gane wannan da sun kai su ƙara su ma su ƙara kwatanta ma wa'anda ba su gane ba su gane da cewa zaman lahiya ya komi eh kuma wannan ƙoƙarin da suke su ƙara himma allah ya samu dace kiran da nake kenan So, nous n'allons pas finir non plus sans donner la place à ces 50% pour sa chronique du jour. Amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui nous préoccupe tous en ce moment au Niger, les inondations. En effet, depuis le début de la saison des pluies, notre pays est confronté à une pluviométrie plus importante que la moyenne habituelle. Ces pluies, qui devraient normalement être une bénédiction pour nos terres arides, se transforment en cauchemar pour de nombreuses familles. Commençons par analyser les conséquences de ces inondations. Les inondations que nous subissons ces derniers jours ont des répercussions dévastatrice Les maisons sont inondées, les champs submergés ainsi que certaines infrastructures routières. Et pire encore, des pertes en vies humaines ont été enregistrées. Plus de 200 personnes. Des familles entières sont sans abri, sans nourriture, sans espoir. Ces eaux emportent tout sur son passage y compris les bétails qui représentent souvent le seul moyen de subsistance pour de nombreux ménages, surtout en zone rurale. Dans certaines régions, les coupures des routes ont isolé des villages entiers. Cela entraîne non seulement une crise humanitaire, mais aussi un impact économique majeur, car les activités commerciales sont gravement perturbées. Conséquence, les trafics sont interrompus, provoquant une série de pénuries, notamment de carburant ici à Niamey. Parce que les produits ne peuvent plus être transportés, les prix des denrées alimentaires grimpent en flèche. À présent, cherchons les causes profonde de la situation. Mais comment en sommes-nous arrivés là Eh bien, chers amis de la FADA, la principale cause de cette situation alarmante est bien sûr les fortes précipitations que connaissent actuellement le pays. Cependant, il ne faut pas oublier que les effets de changement climatique y jouent un rôle crucial. Les modèles météorologiques sont devenus de plus en plus imprévisibles et les saisons des pluies sont désormais marquées par des événements climatiques extrêmes. En outre, notre pays souffre d'une urbanisation mal planifiée et d'une gestion inadéquate des ressources en eau. Les infrastructures de drainage sont insuffisantes pour faire face à de telles quantités d'eau. Et en région, les constructions sont érigées sans tenir compte des risques d'inondation. Ce manque de planification et d'anticipation aggrave la situation, rendant les communautés encore plus vulnérables. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Quelle solution pour l'avenir Pour répondre à cette question, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Portez-vous bien et prenez soin de vous en restant vigilant. Merci Seno, nous. Aujourd'hui, nous étions accompagnés de beaucoup beaucoup de jeunes qui ont vraiment répondu à l'appel. Nous avons eu Mahamadou, nous avons eu Nourdine, Latifa, le président communal Saleh, nous avons aussi eu euh, Achahabou et euh, Ardo également qui est le président départemental euh, de la commune. À part eux, nous avons aussi beaucoup de jeunes qui sont autour de cette euh, assemblée d'aujourd'hui. Voilà, tare da su mun tattauna ne akan kokarin da matasa ke yi wajen tabbatar da zaman lafiya a nan cikin gundumar ta Junju. Mun ji kuma abin da ke ci musu tuwa da kuma inda suke neman a ƙara musu don ganin cewa wannan kokarin nasu na ganin cewa eh, lafiya ta tabbata ya zamanto une réalité. C'est ici que je vais vous dire à bientôt pour un prochain rendez-vous. Mais zan bar ku da Habibu Garba saboda gobe ya kawo muku shi ma wani ƙarin bayani bisa kan wannan inna mana yau. Ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen Studio Kalangu mu lafiya.